الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومنا بياني أكان da ya shafi tattalin arziki a musulunci wanda muke da fata cewa musulmi za su yi amfani da waɗannan darussa kuma su sanya su cikin aiki da fatan in allah ya yarda za mu samu canji a rayuwarmu ta musulmai ta ɓangaren tattalin arzikinmu akwai wasu ayyuka waɗanda muke da fata musulmai za su shiga cikin waɗannan harkoki waɗanda harkoki ne na rayuwa musamman a wannan lokaci rayuwa ba ta inganta sai da irin waɗannan harkoki babbar harka da ta waje ba musulmai su mai da hankali a kai wacce kuma a kanta ne komai yake ɗoruwa ita ce harka ta karatu da buɗe makaranti a matakai daban-daban tun daga makarantun renon yara zuwa makarantun farko na firamare da makaranti na gaba da firamare da zuwa jami'o'i da kuma zurfafa ilimi a kan ɓangarori na rayuwa daban-daban wajibi musulmi su tashi tsaye su dage ta wannan fanni domin karatu dama aikin musulmi ne addinin musulunci shi ne addini wanda wayinsa na farko ya fara da harkar ilimi inda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya ta farko a cikin alkur'ani mai girma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 wannan yana nuna kamar yadda tarihi ya nuna karatun nan da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi to fa ba karatu ne kala ɗaya ba malamai suna cewa wannan umarni akwai fi'ilu amri a wurin akwai kuma fa'ili amma maf'ul wato maf'ulun bihi babu wana suna cewa an an shafe maf'uli to ana nufin umumi ne ma'ana kowane irin abu ka karanta iqra kulla shay'in kowane irin abu ka karanta amma bismi rabbika alladhi khalaq da sunan ubangijinka wanda ya halitta ya halicci me nan ma ba ambaci abin da ya halitta ba ma'ana shine ya halicci komai da kowa wani ya nuna cewa Allah shine mahaliccin kowa da komai sannan ya sake ce masa ka kayi karatu wannan yana nuna maimaitawa da aka yi yana ƙara nuna muhimmancin yin karatu kuma cewa lallai da karatu ne ake ɗaukaka da jahilci ake ƙasƙanta iqra wa rabbukal akram kuma ka yi karatu ubangijinka shine mafi karanci saboda haka wajibi akan musulmi su zurfafa karatu ta fannoni daban-daban su shiga karatu na fannin harkar tsaron ƙasa da tsaron al'umma su shiga karatu na fannin abin da ya shafi tsaro na soja da 'yan sanda da kuma abin da ya shafi harkar injiniyanci na gine-gine da hanyoyi da kuma harkokin haɗa wayoyi a halin da ake ciki a yanzu a wannan zamani rashin irin waɗannan abubuwa yakan tauye musulmai kwarai da gaske sa'annan su zurfafa ilimi su musulmi da ya shafi harkar jarida ma'ana harkar gidan rediyo harkar gidajen talabijin harkar jaridu da ake karantawa da mujallu da ake karantawa da waɗannan abubuwa ne fa yanzu ake yaƙi mai ƙarfi wanda idan mutum ko ƙasar da take da kafofin watsa labarai ta yi shi kowane lokaci ta sanya harsuna daban-daban a ciki sai ka ga abubuwan da suke so a faɗa a duniya ko da ba shi ne haƙiƙa ba shi za a yi ta faɗa tun ana karyatawa ana karyatawa ba za su bari ba su ta faɗa har a zo ana yarda saboda haka mu musulmi idan mun yi irin waɗannan gidaje na rediyo da talbidi da jarida da sauransu mu gaskiya za mu faɗa saboda haka musulmai lallai su tashi su yi wannan aiki yana daga cikin abin da ya ba musulmai su tashi su tsaya a kai sannan wajibi ne musulmi a wannan duniya ta yau su shiga harkoki na noma na zamani domin ba yadda za a rayu sai an ci abinci harkar abincin nan kuma allahu subhanahu wata'ala yana saukar da ruwa daga sama kuma ya shimfiɗa ruwa a ƙasa wasu ruwan suna nan a sama wasu kuma a ƙarƙashin ƙasa sai an nemo an tona to waɗannan fa duka allahu subhanahu wata'ala ya yi su ne don mu amfana da su saboda haka wajibi musulmai su shiga harkar noma gadan-gadan domin idan ya zamanto harkar ƙasa ko al'umma ba su da abincin da za su ci sai sun sayo daga wasu ƙasashe watakila ma wata rana ƙasashen da za su yi abincin ya zamanto ba jituwa suke yi da su sosai ba to lallai a lokacin da mutum ya ce wanda zai sayar masa abincin da zai ci ya rayu shine wanda ba sa jituwa da shi to wannan mutumi ba da tabbas saboda aka wajibi musulmai su shiga harkokin noma da fannoninsa daban-daban da kiwo kiwon nan musulmai allah ya yi musu baiwa wanda take mai faɗin gaske da ta shafi dabbobin ni'ima da allahu subhanahu ta'ala ya ambata a cikin alkur'ani samaniyat azwajin nau'o'i guda takwas da raƙumi da taguwa da saniya da sa da tinkiya da rago da akuya da taure waɗannan su ne samaniyat azwajin waɗanda allah subhanahu ta'ala ya kira su dabbobin ni'ima kuma ake iya cire musu zakka in ya kai nisabi lalle musulmai su yi ƙoƙari su ci gaba da waɗannan ayyuka na kiwo don abinci ya wadata allah ya ba mu mana ƙasashen musulmai allah ya ba mu ruwa allah ya ba mu wurin zama mai daɗi allah ya ba mu ƙasa mai albarka allah ya ba mu tekuna waɗanda muke amfani da su amma ba mu cike cin gajiyar waɗannan abubuwa ba saboda haka muna kira ga duk wanda allah ya ba shi dama ya samu ya taimaka al'umma su farfado in allah yadda za mu ci nasara duniya da lahira wani zai ce shi yana so ya yi kiwo amma ba shi da kuɗi mai yawa da zai yi kiwon saniya ko raƙumi ko sauransu to kiwon nan ana iya farawa akwai wanda zai iya fara kiwo da kaji irin ƙananan nan da ake sayarwa da guda goma ko biyar yana yi yana yi a hankali a hankali har ya kai ga kiwon manyan dabbobi ta yaya ta bi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan saboda kar wasa da kiwon kaji mata za su iya yi a gidajensu kiwon kaji saboda haka a yi ƙoƙari a tabbatar da cewa an bi waɗannan layuka don a samu tattalin arziki a gidaje a samu tattalin arziki a ƙasashe na musulmai kiwon kifi shi ma na da sauƙi domin abu ne wanda ba shi da wahala mata za su iya lura da shi a gida a riƙa kiwon kifi ɗin da shi ma abin bukata ne shi ma abinci ne kuma za a iya sayarwa a samu kuɗi da sauran abubuwa waɗanda mata suke iya yi a gida a lura da waɗannan abubuwa da kyau daga cikin abin da ya waje ba musulmai su dage su shiga a wannan lokaci namu harkokin kasuwancin nan iri iri iri iri waɗanda za mu ga cewa rashinsu to matsala ce ga al'ummar musulmai amma samunsu wadata ce kuma akwai ƙasashe waɗanda ba su da komai mu musulmai mun fi su abubuwa da yawa amma da suka runguma harkokin noman nan da harkokin kasuwancin nan sai ya zamanto yanzu suna wadata da abinci kuma har suna kaiwa kasashen waje suna sayarwa saboda me saboda sun dage da abin sosai saboda haka wajibi ne a kai akan musulmai su ci gaba da kiwo da noma da harkar kasuwa harkokin kasu a wato bankuna lallai mafi yawan bankunan da ake mu'amala da su a duniyar yau bankuna ne tsari da ba na musulunci ba ya haifar da su kuma musulmai suna da dukiya kuma suna mu'amala da waɗannan bankuna to lalle muna kira ga musulmai cewa su fara tunani na ƙoƙarin ƙirƙiro da bankuna na musulunci wasu bankunan an fara gwada su a wasu ƙasashe to lalle yana da kyau musulmai su ɗebo irin wannan tsare-tsare na bankuna waɗanda za su yi mu'amala babu riba sai riba wato babu haramci sai halalci saboda haka musulmai su dage da wannan wannan ma zai haɓaka tattalin arzikin musulmai a ko ko'ina suke sannan akwai harkoki na kamfanoni daban-daban a duniya wannan duniya mu allah ya yi mu a ciki muna zaune da yawa ga musulmai ga waɗanda ba musulmai ba kowa da irin yanayin rayuwarsa to mu musulmai allah ya taimake mu ya ba mu addini kuma addinin namu ya shimfiɗa mana rayuwa ta duniya yadda za mu rayu da kyau kuma ya bayyana mana yadda za mu yi mu samu makoma mai kyau a lahira saboda haka musulmai wajibi ne su shiga harkokin buɗe kamfanoni daban-daban su haɗa kansu su yi bankuna su haɗa kansu su yi kamfanoni za mu samu taimakon allah in allah ya so sa'annan musulmai a yau yana da kyau su fara tunani harkokin sufuri na motoci ne na jiragen sama da jiragen ƙasa da jiragen ruwa wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske musulmai su dage su ci gaba da haɗa kansu don su haifar da waɗannan harkoki na sufuri a wannan rayuwa da muke cikinta ta wannan duniya tamu yana da muhimmanci kwarai da gaske musulmai su koma harka ta lura da likitanci ma'ana aikin jinya allahu subhanahu wa ta'ala shine yake sanadin ciwo kuma shine mai warkarwa kamar yadda muka samu a cikin alkur'ani annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yake cewa wa idza maridtu fa huwa yashfin idan nayi ciwo to Allah shine mai warkar da ni saboda haka musulmai su tayi su shiga harkokin likitanci bangarori daban-daban muna fata Allah taimake mu ya karɓi ayyukanmu والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته